jiya eh mata ta jiki ya fara samun sauki ana ta murna eh yau din nan da rana eh ta an gaya maka ɗayan ya hita a guje idan na a guje eh, tana kwanci a tsakar gida ai garma je kafar nan zai da ka sake dori garma je kafar yanzu kafa ta koma ɗanya eh. manufar umarta ne abin da ya kuma anan ma ba ta kan gari zai je Allah ya ƙara ko kwale da gida ne eh, Allah ya lafiya kai ba zan ji wannan labari ba Allah ya ƙara <laughs> ba ido ba kafa to kai wa kabarin gogon su gogon ko su kowa cece wato wani magana ba ni ma ban ji daɗin abin da kai a garin mai unguwa domin dalili dukkan abin da ne a garin nan bai kamata ka same ni a gauri ni na jawo maka yara waye kawo ki zan kai nake wane ne dalilin yaran nan dai na farko na shi ne suka man su da da kai musu da shi bawa da ka ta da ka ta zuwa da ka ta da hanya ta faɗo kenan da kai musu da da suka yi maka laifi ka kamo su aka musu hukunce su burga da ai ba ka ruku ban su bane amma mai unguwa bayan ka hukunta so da ilmano ma ka zauna da hukunce maka bawa da ka ta kai sun ja mun bala'i ba mamaki ma in ne su suka su suka naka samu ya da gumi sai fara ganin yayan banki suna wasiya ba kai eh dakata to kai na fa fara gumi har yanzu fa ban ga an fara manna mun ba kuma dan samu nake ware da gaske eh, abu da ba gada ne ba ba iya ne ba kan baki yawa <laughs> wallahi kan kan baki mun fa ba kai fa zan tashi yawa da kai kai ya kai

wato ta ji shoshe ka yi kuma ya ba mu na da ka fito da shi wanda ba na ba mu na ya ta koma ba wani koma da shi alquran ba wata in ta leka ba wuyan ne ne tafi ka haka ake a kasar ku wallahi baka isa ba shi ma mu ji haka ake a kasar ku a rike na na yi ruwa na yi ruwa ka yi waka da ka yi waka wunu na yi ruwa ko ka uwa ta duka da yani kile de na irua na irua wonu bawo de abaka kudi se na sire kudi dunanka ya dunanka ke olu peni abayomu no ba ta tuma na farko ba ah fada ni yes a a zo ina so ko fada ni ku tuma na da kai da na ce ku yi waka na kai da mu ba sai ka je ba shi ba ba Allah ban da shi ban ki ba ka ji fada ni o ya to ne ba ba zo da èmi fada ee ẹni wáádà nú bàtà yìí ṣòro nídè kan tó ń kàwé nù ó bàtà yá sùn. ìyá sámà ń jáde ọ. ó yá lẹ́yìn tẹ̀lé. Ah, kébèrè ó bẹ̀rẹ̀ yín ìṣèjọ tó. kò bu kú. a kò yí bẹ̀ sí. láńkà máa yá rẹ̀ sùn ní ìjọba bójú ọ̀gá. kébèrè inda fa da mu sha. yawwa madafa. wani zama wani ba da juwa ɗan adam ah, ba. a'a. Ah,

kallidun kai ma koyan ma koyan ma me ta ne koyan koyan wai wallahi wani abun dariya aka waje ko muna zo na dago to kai kai kai haba hiya duniyar dukan dundume dundume ne ya ta mana ne. muna zaune a gindin bishiya gina ji ko to muna hira da bawa bawa mai kanwa shi na sai na ji ana shewa ah, bawa matar ka ba lafiya na she shiwon shiki ne mm. ko kuwa a ah, kanta ne yake shiwo mm. sai shi karyewa yayi Kan da 'yan dali. Na ce garin yaya. wai ta je unguwa ne sai ta haɗu da yaro sai ya ture ta a ah, akwai ko akutami ne ko ba sani ba shi kenan muna ciki kuma sai da ba lauya ta wai ai ai ga shi kuma hmm, wai wai yaron ta an kwakwale mata ido hande kadin owoli in ya mi bi tare da shi na shi je samu kunkunniya ta samu shi ta mai yaga a daka shi hada da batko na kwaya daya a tofa kulhuwan lahu da dare a samu auduga ka saka a saka wannan ruwan gari eh, gari wannan na nan da kunkunniya a zuba shi a cikin ruwa masu yi a matsa masa a ido sai a hankali ne a wani yu an habi a kefero <laughs> a kefero Allah hauta ta wallahi ba a wa. ma magani magani oi am da barko a ciki eh magani mana magani hallunde to hallunde nume in ba da mugunta ba eh, oi an kana mugunta ce ba kurum mugunta ce mana to an shi a me ɗi yanzu na eh a waɗi mugunta kan ji waɗi ni ne ni wallahi a waɗi mugunta a kan me a dai mugunta saboda a saka a da da barkono a shike a saka eh, kunkuwan lahu eh, eh, a saka dai shi ban yi abun kirki ba <laughs> wallahi wai a waɗi mugunta mugunta roda nan muka har mu ne na shi duk mutumin da ya taba ni sai na rantsa shi da sanda to ai a ɗum woɗi bana ashe ɓay shi kama fulatani ba ni ni lokacin da aka ce wai shin ba fulatani no kefeero to namo kefeero ba ka ni kam ai gani mi mi hollami mi fullo ko a sulla fullo fe fullo kaɗo fe kaɗo ko de ona no Yeah, yeah, yeah. ya haƙuri Allah kawo sauƙi mandar Banta ce ta fita sabida shi wannan manda aka ɗura mutum ko da buguwar daga ciki sai dakata dakata ƙasan tashi ne ne gida kafar sannu ɗan sha kaɗan ko bugun ya je ciki ne abin ya yi sauƙi jinin ba tare a cikin ba ko eh, eh da yawa za ki sha ya isa haka ma sannu sannu yaya sannu yaya kai Allah ya tsine na albarka ubangiji Allah ya tsine mu albarka ya rasulullahi Allah ko wallahi ba zan zaman tare ba yaran nan sai ya ci manufar ubansa wallahi daga zangar buta unguwa an ja murciya daga zangar buta unguwa to mai gida to sai ne fa baya wuce ranar sa fa shi da uban ka tsotsai ne ka kan wata zai zauna sai kan matarsa baka san kaddara ba kenan ne gida sannu addu'a za ki rinƙa Allah ya baki sauƙi. amin eh Allah ya baki sauƙi. amin sai ya da Allah ya baka mukami shi ke nan sai ka rinƙa muta ni wallahi ni da mai unguwa ba layi kar Allah ya sauki a'a wallahi kuwa saboda abin ya kona min zuciya ya za a ajiye matsiyata a gari wai wata shegu wai eh, naka da Ibrahim. aran ma ɗaya daga cikin sai danna a guje wannan cinnakan ya shiga ta na ga masu kwanaki Allah ya sa ta gamu da eh, yaro da ke kiya mun takare takare yana tsana tsakar gida a zaune shege yaron nan ije nan ga maka ya taka ta ba ni ina so in baka shawara guda ɗaya ko biyu zai magana ka ta farko ba mai kyau wacce kamar wacce ke aran ma shawara nake so in baka dan girman Allah to annabi da kansa ina cewa alfitnatu na'imatul la'ana Allahu man ba fitina a kwance take eh Allah kuma ya tsine wa duk wanda ya tada ita saboda haka ko ina zuwa ba ko an maka abu na tsiya eh to ya kamata kai kai haƙuri kai ka bi siffin manyan baya oh. wannan duk abin da aka yi maka idan ka tattara ka bawa Allah Allah zai saka maka ba na ki bane haka amma a dan binciko min do Allah babu hadisin da yake magana akan in an tabo ka ka nuna ka damu ah. idan ma an taba kan ka nuna ka damu eh. to abin da yafi alkhairi a gun Allah eh. ka bawa Allah wata rana wani mutum ya zo ya rasu Allah. ausini qala la tagraf faraddada miraran ya ce ya Allah kai mun wasiya a rayuwata ta duniya annabi farko sai ce masa kakkai fushi har ji ya sake tambayarsa ya ce masa kakkai fushi bi kenan ya kuma tambayarsa ya ce kakkai fushi uku kenan to kaga wannan kuma Allah da kansa da yana cewa fasbiru inna Allah ma sabirin ya ku jama'a ku zama masu haƙuri taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu haƙuri Allah dan kaunar dan san da muke ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri magana ta yi kai hakuri magana ta yi eh, kai hakuri eh, Allah da gajiya masha Allah masha Allah masha Allah na ji sunan da malam ya faɗa gaskiya ne kuma maganar annabi babu ƙarya ibro mun tadda ma a ziyari sai kace tsuntsaye kai lalata da ka a garin nan kai ka ce mu shiga garin nan mu shiga gari tsaf jiya ko wata mace ta razana ne eh. dangun da kake cewa in zauna ba a wucewa eh. wato wando ta sako to ni ban gano saman ba haka kawai sai kasanta nake gano wata za ta wuce ashe wando ne ina dauka wani katon ne to duk yanda aka yi tare suke da wannan shegen hamis sai fa shiri ah. shi ma ba sai ya jafa abin da za a yi wannan ni ina zuwa garin na kuma nan ban yadda da shi ba hamisu wai ya ma ba sanar ne ke ko

wallahi babu wallahi babu aji na ga ina son ina son ga yunwa ta kama ka Allah na tubo idan nan naka sai ce ya haya mai kasa da ya ciniki wata shekara ne laifi eh aka sa ni a gadaran wani ɗaya in ka gani ba za ka ce cin naka ba ne Allah ka raba mu da laifi kai Kashe kun da ka tafi da kashe kuma ka ya isa ya baka salamu amma ne ka salamu yanzu nan zai yi daɗin noman rani ko? zai daɗin masara da aka lamta da kai noman rani ya ke miti ya shi? da buro dama ina son ganin kuna da sha'awar noman rani? to buro aka bi gona nan ba za mu zo nan wurin wani talaka nake nan ya baku kwarai kwa dama zamani gona gona kuka saka shekaru gona nuna muku kana zuwa kana zuwa saka shekaru uban ku za ku noman mutumin ana hankali to ba mai laifi ake wa haka me muka nan da Allah zauna ba sai mutum ya yi laifi ke jin tsoron wani abu ko yawa ya mun su duk wanda ya saka a karya shi a ko dan waye ku karya shi rabge kaza ayo karya ya mun kace a kashe ma wai yanzu he ne mun uwa kashe baka san abin da kuka a garin ba aka fara zuwa ba su ina zuwa ba su a ah, kun gane na ai mun gane ka kai ka gane shi ni ban gane shi za ka gane shi ni na san a ah, ibrotin naka ko ba kai ne tinaka ba ni ne cin naka amma ni ban gane shi waye ne wannan nana ni ne mai anguwa da tashak alaran malam muhammadu shehu mun ila jafaru ta nemi musa sufi kutubatul kulani lani ina ka fito sharri ina za ka sharri ke bai sunan naka ya hada hada ga sunan kurji ga sunan ruhanai wannan sunan ma na iska ne wallahi zan sa a raburbuɗe ku zan sa a raburbuɗe ku zan sa a raburbuɗe ku bari mana yanke hukunci ni a nan guri ka nune mu za ka yanke ah, hukunci ina yi buro kashe da wannan kashe da ni to shi ne wadda kuka tafi kuka kwakule ma diyarsa ido ai gyara mata bushe ka gyara a gyara dan kwallo irin kuma tsinannu da gidajen iyayenku nan ku yan banza kun fito bariki tsayanu kun da masu ƙaryen magani suna da magani ba to ka da gashin wanta ku ce za ku yi kitsan wanta ba ku da magani ku zo ku ce ku masu ba da magani a duk me ka gane wanta ka gane ni ko kuma gane ni ban gane ka ba uban wa je ka taka wa su dauri eh, tana kare ka manta wallahi abin na ku dariya ma za ka wallahi ba da akwai ranka rade ba zai ka ci malafar ubanka baban sa ma daina sa malafa yanzu sai hukunta kai kai dara yi sai shi ubanka kurum na ada wace kwarai ko ba ya sako da kai yo malafar ma ba kowa da kowa yake sa ba ban da iska gado sai ban da iska yi ka kun zo ba ku da aiki yi kawai sai dai ku dinga barna gari mitsiya shi na nagode kana jin kamin gwa kale su eh ba ruwan ku sun dai aikata wallahi ka nemi kai kuma tsayin mai kake ni nake ka bani oda inda kiyaran nan saboda kaga abin da iwa yarinyar nan yarinya yar wajen dabalo na bakin cikin ban kama shi ba guduwa i bari kana me kake ci na kana zuba wannan wannan mai da hadin kafin ta na kai na wannan da da abin so eh? a raka su da ba ga ba an gari a raka ka ga eh, da da ka ga nan tsaunin